daren juma'a daren 24 ga watan rabi'ul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekara 1439 daidai da 11 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 59 cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin muktasar al'ulu wanda malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al Shamsuddin zahabi Allah ya gafarta musu gaba wannan littafi yana karantar da mu aqidar musulunci ne dangane da tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya daukaka akan al'arshin sa kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo da fassara ayoyin da kuma fassaran sahabbai da tabi'ai da na bayan su daga cikin malaman farko Allah ya saka musu alkhairi gaba mun kwana akan tarjama al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari rahimahullah a inda muka ji malam ya bayyana mana cewa al-Imam al-Bukhari ya kulla babuka da dama a cikin as-sahih dinsa waɗanda ya tattauna akan mas'ala ta wato wasalin da suke da alaka da sifat da uluwi da makamantansu kamar yadda kuma yake da littafi na musamman shine littafin khalqu af'alil ibad wanda yayi shi musamman dan bayyana aqidar salaf game da sifat da kuma mai da martani ga jahamawa da ainihin mu'tazila da ire-iren su waɗanda suke da tababa wajen tabbatar da sifofin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa kansa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata masa Allah ubangiji sa mu dace to anan ne muka ce insha Allah za mu dan karanta sama sama daga cikin sahihul bukhari din wasu babuka waɗanda suke da alaka da haka a cikin kitabu ainihin wato kitabu tauhid can karshen sahihul bukhari kamar yadda aka ji a wancan karan daga babi na 22 inda yace babu wa kana arshuhu babin da ke magana akan ma'anar fadin Allah wa kana arshuhu alal ma daga cikin fadin Allah wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'd al-mauti la yaquluna alladhina kafaru in haza illa sihrun mubin wannan ah, daga cikin ne dauko wannan bangare ah, na aya wa kana arshuhu ala alma kuma arshin sa ya kasance a saman ruwa sai kuma ya ƙara kawo wani bangare na aya wa huwa rabbul arshil azim ah, mu ga mu ji magana akan ainihin musamman wannan gaba wacce take aya ce a ƙarshen suratul tauba ko لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم فإن تولوا فقولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم za mu ji fassara game da isa insha Allah yace qala abul aliya abul aliya rufai ibn mihran kenan ar-riyahi wanda muhadrami ne yayi zamani da manzo Allah sallallahu sai bai musulunta zamanin manzo Allah ba sai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi ya musulunta babban malami ne na Qur'ani Abu aliya wanda yake ba labari da kanshi cewa da yana soke Qur'ani kullun a rana guda yana shan wahala saboda bawa ne yana aiki ma mai gidansa ya dawo kuma a gaje kuma sai ya karanta Qur'ani duka ya game da sahabbai sai suka koya mishi a'a ya dinga saukewa a kwana uku babban malami ne cikin tabi'ai radiyallahu anhu wa rahma ya ji yakin sufina yace yana matashi yana cikin hamasa zai fada sai ya ga kowace kungiya tana kabbara sai ya ce to yanzu waɗannan suwa zan shiga kenan suwa zan yaka wannan suna kabbara wannan suna kabbara yace sai na janye jikina na koma gida Na ce ba zan iya wannan yakin ba Abu Aliya ya rasu da shekara 93 rahmatullah yana fassara istawa ila sama'i yace irtafa istawa nan ma'anar shi irtafa ila sama ya daukaka zuwa ga sama fasawahunna ma'anan fasawahunna ai khalaqahunna Allah ya halicci sammai din wa qala mujahid mujahid ibn jabar shi kuma yace istawa ma'anan shi ala alal arsh istawa ila samai shine ma'anan shi irtafa istawa biduni ta'diya shi kuma ma'anan shi ala alal arsh biduni harfil eh, ila kenan وقال ابن radiyallahu anhu wa an رضي الله al-majidu al يتي al-wadudu al الحبيب waɗannan sunaye na Allah majid me ma'anarsa yace yuqalu ana cewa hamidun ana cewa hamid wato wanda ake yaba masa saboda adalcinsa da hikimarsa shine li'adlihi wa hikmatihi ana mashi yabo saboda adalcinsa da sanya komai a inda ya kamata ba kowane wanda ya abin godiya ne ko ya abu mai kirki ne ake mashi godiya a kira shi da suna hamidu ba sai in yayi abin daidai ba ragi ba ƙari to Allah ne kada yake wannan majidun fa da aka ce majidun yace ka annahu fa'ilu shi lafazin majid daga daga siga fa'il ne wata ke zuwa da ma'anar mubalaga kamar da Allah yace a cikin suratu hud go abin nan inna rabbi hamidum majid a wancan wa huwal ghafurul wadud inna rabbi rahimul wadud nake ma inna rabbi rahimul wadud shine cikin sautu hud rahim okay hamidun muke magana tukunna ku hamidun ma'ana hamid shine wanda ya tattara sufofin majidu da wahabu da karimu wanda yake abin yabo majid shine wanda ya fi kowa bunƙasa to kuma yake bai zama ya bunƙasa ɗin ta hanyar zalunci ba a ta hanyar kyauta da baiwa bayansa da sama musu abin da suke bukata to shine karimu kenan mai kyauta da ƙari hakanan wahabu mai kyauta fiye da abin da aka roƙa ko ake sa rai a wajensa to Allah da ya haɗa wannan siffofin sai ya samu siffar al majid ina fata mun gane ai kasirul sakha'i wal wahabi wal karam shine mai sigatul balaga din ka annahu fa'ilun min majidun mahmudun wato fa'il ne wanda yake zuwa da sigar majid fa'il ne wanda yake zuwa da nuna maf'ul bihi kamar da ake cewa qatilun jarihun hamidun ay maqtulun majruhun mahmudun mumajjadun ina fata mun gane abin yabo duk wannan yana fassara mana ma'anar kalmomi da dai kafin ya je cikin abin nan sai ya ce ah, qala haddathana abdan an abi hamza an al-a'mash an jami' ibn shaddad an safwan ibn ibn muhriz an imran ibn husayn qala wani hadisi al-Imam ah, Bukhari an so shi daga malamin shi Abdan wanda lakabin shi kenan shi ya fi shahara da lakabin ana samun malamai da yawa fiye da mutum goma wanda ake ci musu abdan sunan shi abdullahi bin usman ibn jabala al-marwazi babban malami ne daga cikin ashabul ko kuma daga cikin wato rijalul kutubus sitta ya rasu jira da shekara 221 kutubus sitta in banda ibnu maja sun fitar da hadisin sa malamin su imamul bukhari ne Eh, da su Abu Dawuda shi kuma ya ce daga Abu Hamza wanda Abu Hamza sunan shi Mahmud bin Maimun as-Sukari Mahmud bin Maimun as-Sukari wanda ya rasu da shekara 167 shi ma yana daga cikin rijalul jama'a shi kuma ya ce daga Al-A'mash eh, babban malami Sulaiman bin Mihran Al-A'mash al-Kufi rahimahullah shi kuma ya ce daga Jami' bin Shaddad wanda shi ne Abu Sakhra al-Muharib ya rasu da shekara 127 daga cikin jalul jama'a shi kuma ya ce an Safwan ibn Muhriz al-Basri kenan wanda ya rasu ya shekara 74 shi ma daga cikin jalul jama'a wani babban malami ne daga cikin fiqat masu kuka da tsoron Allah kamar da zabi ya sifanta shi ce kana fiqatan bakka'an khashi'an rahimahullah to wannan tabi'i shi kuma shine yake riwaya daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imran dan Husayn radiyallahu anhu Imran yace qala inni inda nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ijja'ahu qaumun min bani tamim sai ga wasu mutane daga cikin banu tamim suka zo gare shi faƙala sai ya ce eh, ikbalul bushara ku an shi bisharar da nake muku ya bani ne? Ƙanu suka ce na fa'adina, ya manzo Allah ka mana bishara mun ji abinda muke so yanzu kawai to ka ba mu dai wani abu mu gani a ƙasa ka ba mu a hannunmu na sun min ahli yaman da suka faɗa ka suka nuna kwaɗayinsu su da maitarsu a fili sai manzo Allah sallallahu alaihi ya rabu da su sai wasu mutane suka zo min ahalil yaman daga cikin mutanen yaman faƙala ya ce ikbalul bushra ya ahalai yaman ya ku mutanen yaman ku anshi bisharan nan da na ba waɗancan su suka ki idlam yaqbalha banu tamim tunda su basu karba ba wato da yace musu ga bishara sun dauka su wai abin hannu ne za a ba su da aka suka ce to a ba mu shi kuma karatu ne yake so ya ga musu mai matukar daraja da basu saurara ba sai kuma ga wasu tawagan mutane sun zo za su saurara imam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce musu ku tsaya ku ji Kalu kabilna suka ce ya manzon Allah mun karba ji ina ka da tafaqqaha fi dini dama mu mun zo ne mu koyi addini walinas'alaka an awwal hadha al-amr ko mu tambaye ka me farkon wannan al'amari na duniyar nan ya aka fara yin ta ma kana ya ta kasance a da qala kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu Allah ya kasance babu wani abu gabanin shi wa kana arshuhu alal ma'i al'arshin Allah ya kasance a saman ruwa to kaji muhallin shahid ya fitar na wannan babi cewa babu wa kana arshuhu alal ma wa kana arshuhu alal ma thumma khalaqa as-samawati wal arda sannan sai Allah ya halicci sammai da kasai wa katafa fi wa kataba fi dhikri kullu shay'in ya rubuta kuma a cikin littafin ambato komai da zai faru thumma atani rajul imranu ya ce. ana cikin bada hadisin nan sai wani mutum ya zo gare ni faƙala ya ce ya imranu adrik ta tashi ka je ka bin ka ta kubuce daga ɗaurin da kai mata ta tafi faqad zahabas ta tafi a tulubuha sai na tafi ina ta neman ta fa idha sarabu dunaha sai na hangi ta yi nisa har ma ya irin wannan hasken da kan hanya yake yana yankewa a bayanta ta wuce inda ake hangen na din wa aimul lahi imranu yace na rantsi da Allah la wajidtu annaha qad zahabat wa lam aku nayi fatan ina ma da ban miƙe ba ma in zama na asarar ta fi mini sauki ne asarar raƙuman nan da asarar ragowar ilimin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wanda wani ya min shigigi wannan yana nuni zuwa ga wato ba daidai bane in ana karatu ka zo kai wani magana ka ce fito ko menene ka kaida shi musamman ana hadisi jama'a irin yadda mu muke din nan kana da wata matsala ka hangi wani a cikin majalisi ana tafsiri ko menene ba za ka yi kyale shi ba sai ka dai ka ci mishi lokaci magana ko kuma ka ga mishi wata magana can daban za ta dauke mishi hankali ta yi yanzu kaga wannan asara ta duka duniya ce ta yi akwai sauran ilimin da aka karanta a wajen amma tunda su waɗannan baki ne ba sahabbai ne yan birni da suka san darajar tsaya su ruwaita ba ba su ruwaita ba imranun shi da ya tsaya riwayan wani ya zo ya kaɗe mai hankali inda bai tashi ba hankalin shi kuma zai rabu ya tunanin to raƙuma shi ta ɓata ko ya za a yi da ya tashi ne sai kuma ya ji jaza'u ya ji wato damuwar ina ma da ya haƙura ɗan kawai kaga asalin wanda ya kosin wannan matsalar shine mutumin da ya zo ya ce mashi gara kuma ka can takwanci me shi mutumin ya bara kuma ya tare mai ko mun gane da sai ya tare mai tunda shi bai damu da karatun Allah ya tsare sai to kaga nan in ka dauki misali lafazin lawadittu zai kara fassara maka wancan alwadud din alwadud wanda shine yana so ana san shi shine ma'anan sunan alwadud kamar da ibnu usman ya fassara yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahu wa hum yuhibbunahu Allah yana son annabawansa da manzanninsa da masu bin su mumine kenan kuma su ma annabawan da manzannin suna son shi? ko kuma Allah yana sa ma mutane alwalud mai sanyawa a so mutanen kirki kamar yadda zuwa cikin hadisi cewa idan Allah yana son mutanen kirki zai wahayi ma jibril ina son wane ku so shi shi ma jibril ya ga sauran annab a malaiku ko su kuma su ga ma yan uwansu har a saukar da soyayyar su mutanen kirkin a bayan duniya sai mutane su waye gari suna kaunar su shine ma'ana fadan Allah innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ina fata mun gane wallahu a'lam bari eh, eh, eh, karatun hadisin muka tsaya yadda za a yi ta daddala a kai ba amma dai muna so ne kawai fita da muhallin shahi na qadiyar cewa sayyidina wato malam al-imam al-bukhari ya tattauna akan waɗannan qabaya da suke da alaka da ɗaukakuwar Allah akan al'arshin sa da makamantansu sai al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Ali bin Abdullah qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam qala haddathana Abu Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wannan kuma riwaya daga Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini wannan babban malami daga cikin malaman Bukhari wanda Bukhari yake cewa ban taɓa rena kaina a gaban wani irin yadda na raina kaina a gaban malam Aliyu dan Madini ba mala ali dan madini ya rasu shekara hijira 234 Allah ya gafarta mishi babban malami daga cikin manyan malaman da suka kasa da Imam Bukhari suka yi graduating sa shi kuma ya ce daga Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-San'ani al-Imam Abdurrazzaq al-San'ani mai littafin al-Musannaf wanda ya rasu shekara 211 ya daga cikin rijalul kutubu sitta babban malami ne daga cikin malaman sunna shi kuma daga malamin shi ma'mar bin rashid abu urwa al-azdi ma'mar bin rashid bin sanani wanda shi kuma ya rasu da shekara 153 shi ma cikin rijalul jama'a ne shi kuma yace daga hammamu bin al-munabbih kenan bin munabbih hammamu yace حدثنا abu hurairah malam abu hurairah ya ba mu hadisi radiyallahu anhu. daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah yace inna yaminallahi mal'a hannun daman Allah cike yake da albarka da arziki la yaghibuha nafaqatu ciyarwar da Allah yake yi wannan ciyarwa ba ta naƙasa abin da ke cikin hannun Allah ɗin na arziki saha'ul laili wan nahari saha shine wato shi hannun na Allah da'imatu sab wanda koyaushe yana ta zubo da arziki ne Allah bai gushe ba yana ba bayan shi arziki tun daga kan numfashin da suke da abincin da suke ci da ganin da suke da tunaninsu da baccinsu da tashinsu da iliminsu da dukiyarsu da komai arzikin Allah ne da haka kulliyomin huwa fi sha'an ba a gushe ba ana ta cin arzikin Allah manzo Allah ya ce ara'aitahum ma anfaqa mundu khalaqa samawati wal ard yanzu zaka yi lissafa abinda Allah ya ciyar ma mutanen duniya na arzikin sa tunda aka halitta sama da ƙasa fa innahu duk yawan wannan ciyarwa da Allah yake lam yanqus ma fi yamini abinda ke cikin hannun daman Allah din nan bai ragu ba sam wa arshuhu ala al-ma al-arshin Allah yana karuwa wa bi yadihi al-ukhra al-faydu aw al-qabd yarfa'u wa yaksu a ɗayan hannun kuma Allah yana tare da a ɗayan hannun kuma akwai alfaidu arziki a wani wajen a wata riwaya kuma alƙabdu Allah yana rike da arzikin duniya yarfa'u wa yaksu ko dai ya ɗage ko ya saki wato ya ɗaga ya ba wani arziki ya rage na wani ya ba wani rayuwa ya ashi ta wani ya ba wani hankali ya kwace na wani akwai riwaya ta zo da kiran sunan hannun Allah ɗin ɗayan da hagu a cikin sahihu muslim amma ta hakikin mas'ala shine wannan riwaya ce shazza kamar da malamai suka bayyana wallahu ta'ala Da daka kilta yadayhi yaminu dukkan hannayen Allah guda biyu dama ne karka yadda da fassarar malaman baya waɗanda suka wasu suka ce ma'anan dama ɗin wai kinaya ne akan arziki wannan fassara ce ta malaman baya malaman farko ba su fassara haka ba malaman baya din kuma har daga malaman hadisi an samu wannan fasara da gare su kama al-imamu ibn al-asir mai littafin ibn al-asir mai littafin ainihin an-nihaj fi garib al-hadith da shi da wasu malamai ire-iren su sai kokarin fasarawa da haka amma ba za a karin fassara su ba saboda ta saba wata malaman farko ash-shahid shine da yace wa arshuhu alal ma'i al-arshin Allah yana sama ruwa qala haddathana ahmadu qala haddathana muhammad ibn abi bakr al-muqaddami قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس wannan riwaya kuma al-Imam bukhari ya karɓo ta daga malamin sa mai suna Ahmad ghairu mansub ce Ahmad dan wana ba to shine akai ta lalube a gano wane ne Ahmad din da yake nufi al-Imam al-Hafiz al-Mizzi a cikin Tahdhibul Kamal shi ya karkata ga cewa Hafiz wannan Ahmad ibnu yasar ne ibnu yasar al-marwazi yace ne anan wajen wanda yana yana daga cikin rijalul bukhari kenan da nasa'i in ya tabbata shine ya rusu da shekara 268 haka al-imamu yusuf al-mizzi ya faɗa a cikin tahzibul kamal shi kuma ibnu Hadirin ya hakaito a cikin fathul bari daga abu nasr al-kalabazi abu nasirin kalabazi ya ce shi kuma yana ganin wani malami ne mai suna ahmad bin nasirin naisaburi wanda dama malamin bukhari ne kuma yana da hadisai a cikin bukhari banda wannan wajen amma in wancan malamin ne to bai da wani hadisi kenan sai wannan a cikin bukhari yana ganin istibadin a ce wancan ne wallahu a'lam shi kuma yace daga ah, ahmad ah, daga muhammad bin abi bakar al-muqaddami malam muqaddami ba muƙaddamin ɗarika ba zama eh shi ma malamin bukhari ne bukhari na riwaya daga gare shi kai tsaye kaga nan kuma yayi riwaya da wasita bayan bukhari al-imam muslim da al-imam an-nasa'i ma sun fitar da riwayarsa ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 234 eh 234 ya rasu shekara guda suka rasu da Ali ibn Abdullah bin Ja'far bin madini rahimahumullah shi kuma wanda yace daga Hammad bin Zaid eh, ibn Dirham kenan Abu Isma'ila al-Azdi wanda wanda Zahabi ke sifanta shi yake cewa hadithu kalma hadisin shi kamar ruwa ne wajen inganci kasan ruwa aka ce ruwa ba na kwata ba irin namu na Najeriya ba ruwa mai kyau kamar ka dauka irin wannan da ake sakawa a a botin da kake tsammani game da shi nagarta kawai ko to haka Zahabi yace hadithu kalma wajen inganci ba a taba ganin wanda yake da hadisi baya rubutawa wanda yake haddace shi lafiya lau kamar Hamad ibn Zaid ba Abu Isma'ila al-Azdi Hamad ibn Zaid rahimahullah al-Imam Muhammad yana da gaske rijalus sitta ya rasu jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 179 rahimahullah Malam Hammadu yace daga Sabitun al-Bunani kenan wannan babban dalibin makarantar Anas shi kuma yace daga Anas dan Malik daga babban malin cikin sahabbai boyi boyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan cikin gida yake Anas dan Malik radiyallahu anhu yace jaa Zaid ibn Haritha yashku Zaid dan Haritha yazo yana kuka daga game da matarsa wace kenan Zainabu yar Jahash cewa ba ta kyautawa tana mishi kaza tana mishi kaza yana zuwa kuma manzala sai sama yana kawo kara duba ya ga cewa shi Annabi shi ya hada auren ka san ka hada aure an samu an ji daɗi ba wanda ke kula ka ba za ma ka ji labari ba amma dai aka samu matsala to za a dawo wajen ka eh za a ko ba a zo an gaya maka ban an ji nauyin ka za a yi tsarkin ka ce wani ne ya jamu wani ne ya jamu shi za ka tsorata hada aure in ka san baka shirya ba amma an ka shirya abu ne mai kyau ka ci gaba da hadawa ko mun gane in ka shirya ko an zage ka ba komai to shine sai go yana shakawa manzo Allah yana ce mishi eh, ya kulu da manzo Allah yana ce mishi ittaqillaha wa amsik alayka zawjak mhm. ka ji tsoron Allah kai ne ka rike matarka kai kokari ka je wa ashiruhunna bil ma'ruf ku rayu da su da kyautatawa duk mata da ka gansu tun da ma can haka suke saboda manzo Allah sai sallama yake cewa mata suna da lankwasa ai ba wai na yanzu kare yake ni tun daga tun daga na zamanin shi suna da lankwasa saboda an halicce su daga min zal'in a'awaj ko mm. yace ko dai ka ji dadi yace ce a haka a karkace ko kuma ka karya ta karya ta kuma shine sai dai ka sake ta to in ka sake ta ma ka ƙara aure wata zaka same ta dai da irin wannan matsalar ko kuma aswa worse than irin wannan matsalar da gara ka hakura ka ci gaba da manija haka har Allah ya kai ka aljanna ba za ka taɓa samun wata mata mustaqima wadda take daidai wa daidai ba kuma kai ma ba kana da matsalar take hakuri da kai akai kai ma ba mustaqimi bane mun gane wannan da ke zama to da ga haka mata suke manzo Allah ya ce musu inna kunna la antunna sawahib yusufa kuna nan dai mata da iya makirci kamar matan zamanin Annabi Yusuf alaihi salam to yana ta kawo wannan koken wa qalat Aisha law kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman shay'an lakatama hadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai boye wani karatu to da ya boye wannan kamar da muka bayani a ranar ya mishi nauyi karatu Allah yana ce mishi ne fa ce mai ya sake ta ya aura shi kuma yana ce mishi kafin a kai ga tabbatar da wannan hanyar yana ce mishi kai kai dai kai hakuri qala ana sai ce fa kana zainabu tafkharu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam a hali kunna. sai zainabu ta kasance tana yi ma wacin sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfahari tana ce musu hali kunna. kowa iyayenta ne suka aurar da ita wa zawwadani Allah ta'ala min fawqi sab'i samawati ni kuwa Allah ubangiji ne ya aurar da ni daga saman sammai bakwai ka ji dalili akan cewa Allah yana saman sammai bakwai wa an sabitin wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi wa takhsha an-nas da dai wannan isnadin dai zuwa ga sabitu ya zo da wani ƙari cewa wa tukhfi nafsika aka ambaci ayar kana ɓoyewa a cikin ranka mallahu mubdihi ai abinda Allah zai bayyana kake boyewa wa takshan nasa yanzu nan kana jin tsoron mutane kenan nazalat fi sha'al zainaba wa zaid ibn haritha yace wannan aya inji sabitu ta sauka ne a sha'anin zainabu da mijinta da suka rabu shine zaid dan haritha radiyallahu anhu wa an abihi wa an zainaba قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان qala sami'tu anas ibn malik radiyallahu wannan isnadi ne fulasi ya daga cikin abun jin daɗi abun yin celebration kalla ka gani tsakanin bukhari da manzo Allah mutum uku malamin shi khallad ibn yahya daga isa ibn tahman daga anas to shi yake cewa as irin wannan isnadin tsawon zaman da ke tsakanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da imam al-bukhari aka samu mutum uku tsakankani wanda kaji wasu isnadin mutum biyar ne wasu shida nan kuma uku ko to abu ne mai ban sha'awa irin malaman da suka sama wa buhari daman samun ire-iren waɗannan hadisan su ne ake ce mai kibaru shiyukhil bukhari kamar yanzu wannan khallad bin yahya ibnu safwan abu muhammad as sulaimi wanda ya mutu a shekara 217 a kasar makka bukhari da abu dawuda da tirmidhi duka sun yi karatu a gunsa sun yi riwaya daga hadisan shi baya ga shi akwai irin su abul yaman sorry abun abu asimin nabil abu asimin nabil daga cikin kibaru shuyukh bukhari haka ubaidillahi ibn musa al-kufi wanda muke magana a ran nan dan shi annan da bai koya masu suna muawiya karatu akwai irin su ali ibn ayyash akwai akwai mutane irin irin su makki ibn ibrahim suna ah, haka ah, ah, kamar mutum da za a kirga da hannaye wanda ake ce musu kibaru shuyukhil bukhari je karanta muqaddiman hudas sari ibn hazir ya tsona akan wannan Su waye kibar tabaka biyar da ya raba malaman imamul bukhari to kaga waɗannan su ne allazina haddathuhu an tabi'ina ji baka ga wannan yanzu ya isa ibn tahman tabi'i ne ya zo na ƙasar basara amma a ƙasar kufa amma asalin shi mutumin basara ne wanda ya daɗe ne a duniya ya rasu gab da shekara ta ɗari da sittin Daɗe wanda ya a duniya shi sa sai mutane irin su khallad binu yahya a as-sulami suka riske shi shi tabi'i ne yayi karatu a gun Anas dan Malik al-Imam bukhari da Nasa'i sun fitar da hadisin shi wannan Isa ibn Tahman to duk wanda ya ba bukhari riwaya daga tabi'ai to sune ake wannan tambarin kibaru shuyukhul bukhari na tabaka daya ko mun gani akwai kuma wanda suka ba shi riwaya daga sun ga tabi'ai amma ba su da riwaya daga tabi'ai sai dai daga atba'u tabi'ina to su kuma wannan sune tabaka ta biyu haka dai haka dai har zuwa tabaka ta biyar kada musallan hadisin yayawa yawa ko da kawai mu koma kan <laughs> kan kan uluwi qala samitu anas ibn malik yace naji anas dan maliku babban sahabi ha ila radiyallahu anhu yaqulu yana cewa nazalat ayatul hijabi fi zainaba binti jahsh ayar hijabi ta sauka ne game da zainabu yar jahash wa aqama alaiha yawma idin khubza wa lahma manzo Allah sallallahu ya kira walima bayan da ayar ta sauka ayatul hijab akan cewa قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن bayan da Umar ya da shawara Allah ya goyi bayan shawararsa bayan da manzo sallallahu ya aure ta din to Umar ya ga to bai dace Umar a cikin hikimarsa da manzo Allah yake cewa da za a yi wani annabi a bayan a bayana da Umar da za a yi wani annabi a bayana Umar Allah ya mishi ilhama sai ga bai dace mutane suna shiga gun mata manzo Allah sallallahu alaihi haka kawai dan mace tana tasdidi kowa ya dinga shiga inda take yana magana da ita ba akwai akwai rashin abin nan wato kiyaye alfarman mata din sai ba da shawara sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi game da hijabi to sai manzo Allah sallallahu alaihi ya kira walima aka zo aka yi walima a cikin gidan nata amma ba a ganin ta aka sa shamaki ya ce ita mata auren aka yi walima aka ce kamar ka ce gurasa ko shawarma ko waina irin da waɗannan abincin da ake gasa su ko ake soya su wa lahaman da nama wa kanat tafkharu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama tana wa matan manzon Allah alfahari tana cika musu baki wa kanat taqul tana cewa inna Allah ankahani fis sama ni fa Allah ne ya daura mun aure a sama in ta faɗi wannan kowa sai ya shiru ba wanda yake da irin wannan falala zalika fadlullahi yu'tihi man yasha har dai wannan dai a muhallin shahidi shine Allah da ke sama qala haddasa abu al-yamani qala akhbarana shu'aib qala haddathana abu az-zinadi an al-a'raj an abi hurairata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala malam bukhari ya kara cewa haddathana abu al-yamani alhakamu binu bin nafi' al-himsi abu yamani babban malam daga cikin malaman bukhari waɗanda suke ainihin fiqatu yana da ɗan da dan ci haka ya rasu da shekara 222 rahimahullah ah, al'imamu Abu Yaman wanda yake ya shahara al shi kuma ya ce daga Shu'aibu Shu'aibu ibn Abi Hamza kenan wanda shi ma yana daga cikin rijalul jama'a ah, ah, ya rasu zai shekara 163 malam ya ce daga Abu Zinad Abdullahi bin Zakwan al-Qurashi shine Abu Zinad shahararren malami daga al-A'raj shi kuma daga Abu Hurairah radiyallahu an abi hurairata wa arba abu hurairah yake cewa inna allah lamma qada ah, manzo Allah yace inna allah lamma al khalqa kataba indahu fawqa arshihi inna rahmati sabaqat ghadabi lalle shi Allah subhanahu ta'ala yayin da ya gama halittar dukkanin halittu kataba indahu sai rubuta ya bar sakon a wajen shi fauka arshi aje a saman al'arshinsa inda hu fauka arshi inna rahmati sabaqat ghadabi Allah ya rubuta wannan matsayin ka'idar da zai gudanar ga bayinsa rahamata ta rigayi fushina azabi usibu bihi man asha'u wa rahmati a kulla shai. haka Allah ce azabata ina kai ta ne kan wanda na ga dama amma rahamata ta haɗe komai da kowa har kafirai har batattu har fasikai har mujrimai kowa sai ya ci muriyar rahama Allah sawa'un anan duniya ne ko kuma a lahira anan duniya kan dama Allah yana bada ita ga kowa ne bai keɓance ta da muminai ba wasu ya ka musu sakamako da aikin su na alkhairi wanda suka yi tunda ba su da imani sai ya musu ni'ima a nan duniya amma har a lahira su ma sai sun mori wannan rahama ta Allah ko iriya ce saboda rahama Allah da ta rigayi komai ceto da Allah zai bada dama yace yace ya bada dama a zo a yi hisabi to wannan ma rahama ce za ta shafi kowa sannan mu'minai bil akhas za su cikin rahama Allah ya cece su ya bada cecen su ya gafarta musu ya kauda kai a kurakuran su kafin a je wuta ya ce ya gafarta wa suwana da suwana da suwani Allah ka saba cikin gafartawa Sannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shafa'a a ceto ayi ceto mai yawa a yi wani a sake yin wani a baiwa qur'ani a baiwa azumi a baiwa ƴaƴa a baiwa kaza a baiwa kaza a baiwa bayin Allah na gari a baiwa annabawa a baiwa mala'iku duk ai ta ceto bayan kuma duk an gama kamar yadda Imam Muslim ya rawaito Allah kuma da kanshi ce to kun ce ya wanda za ku iya ku to ni kuma ina da sauran nawa ce ta Allah da kanshi zai ceto ceto ceto mafi girma wanda ba za a bar duk wani mai imani a cikin wuta ba Allah ka sa mu tsira tun farko to wannan shine rahama Allah da ta rigayi komai ina fata mun gane wannan to Allah ya rubuta wannan a matsayin ka'ida da zai gudanar a cikin rayuwar mutane Allah ka samu a cikin rahamaka ashahid shine indahu fawqa arshi a wurin Allah saman al'arshinsa qala hadathana ibrahim ibn al-mundhir qala hadathani muhammad bin fulayh qala hadathani abi hadathani hilal an ata ibn yasar an abi hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو عبد الله البخاري قال تشوى حدثنا إبراهيم بن المنذر شيني الحزامي كين المدني إيرجت كم من يما لمن قرم مدينة الإمام البخاري لترمذي لنسائي لابن سبت هذا الرواية بند الإمام مسلم بند أبو داود shi kuma yace دقا daga Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaiman wanda ya rasu ya shekara casa'in da bakwai shi ma bukhari da nasa'i da da ibnu majah ne suka fitar da riwayarsa shi kuma yace haddathani abi kaga kenan fulayh ibn sulaiman dan wancan muhammad ibn fulayh ibn sulaiman to baban nasa shine fulayh ibn sulaiman al-adawi shi kuma daga cikin zalul jama'a ya rasu ya shekara 168 rahimahullah shi kuma wannan fulayh dan sulaiman yace haddathani hilal malam hilal hilal wane kenan ibnu abi maimuna wanda ya rasu bayan shekara ta 120 mikiyar shi kuma daga aba bin yasar tabi aba'u daga babban sahabi hafizus sahaba abu hurairata radiyallahu anhu abu hurairah yake cewa qala manzon Allah yace man amana billahi wa rasul manzo sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi imani da Allah da manzansa wa aqama salata ya tsayi da sallah wa sama ramadana yayi azumin watan ramadana kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ya mutalaka ku ji iya wannan bayyana talaka kenan ka tsaya iya wannan baka da kuɗi na aikin haji baka da kuɗi na zakka to amma dai kana da lafiya ku to kai azumi duk ramadana kar ka sake likita ya ma ƙarya ya ce ba za ka iya ba bayan ka san za ka iya mun gano nan da kyau ko yadda suke a Nijar sannan kai ta sallah tsayi da sallah ba yin sallah ba tsayi da sallah tsayi da sallah yana da ma'anoni masu faɗi ma'ana yin ta akan lokaci yin ta a cikin jama'a natsuwa natsuwar zuci da natsuwar gaɓoɓi a wurin yin sallah yin ta dan Allah ƙoƙarin kamanta irin sallaka da irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli jajircewa akan sallah ya zama sallah ta fi maka komai muhimmanci zuciyarka ta zama ta'allake da sallah a koda yaushe to ka dai da sallah ki kai azumin ramadana dan Allah kuma dama kana tauhidi kana da imani ko inda kai wannan duk wannan wahala da ake ciki ba matsala insha Allah me wuyan kai ka mutu zaka dinga mamantawa in aka ce maka hal marra bika sharrun qatu zaka ce ma marra bi na sharrun qatu ka manta duk wannan wahalan man da yake hmm. duk zaka manta da wahala abinci da kunci da tsoro da fatara da bashi da koran mutane a aiki da zanga zanga da tashi hankali duk zaka manta su ko mun gane da kyau jama'a ka dauke su da sauki Allah yawa kanshi alƙawari shine alƙawari ne wannan na falala ba alƙawari na tirsashi ba Allah ne da kanshi dauki alƙawarin zai shigar da mutanen nan aljanna Allah ka samu a ciki hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardi التي wulida shin wannan mutumin yayi hijira ya bar garin su kamar irin garuruwan nan namu da suke cikin matsaloli da fitintunu ana shakudan musulmai da arna na kirki da na banza na kwarai da marasa nagarta ana bauta Allah ana barna ana tauhidi ana shirka ana ana takawa ana fasikanci ana shakudan ga sanan duk garuruwan nan a arewaci da kudancin kasar nan sai wani ya zo dan zafin kai sai ya ce ayi hijira wannan garin sun zama garuruwan barna sun zama garin kafirci ya zara takobi akan musulmai irin yadda ya boko haram nan suka yi wannan barna ne manzo Allah ya ce mutum ya zauna a garin su inda aka haife shi ya ci gaba da yin wannan addinin ko yayi hijira ba ruwan Allah da wannan inda yayi wadancan ko mun gane da kyau jama'a qalu ya rasulullah da suka ji wannan falala suka ce ya manzon Allah afalanu nulabbi'un nasa bidalika ba a je a ta shelanta wannan falalar ba sai manzo Allah ya ki bada amsa akan wannan saboda wannan ba shine muhimmi ba sai kara ƙara musu wani karatu yace qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidin dan kada mutane da an fada ko yace a ah, to shikenan ai ba sai yi jihadi ba bar mi zaman mu kawai sai ce to ku sani fa ba wai shiga aljanna ba akwai falala ƙari ga masu jihadi an yi musu gida mataki ɗari fi sabili ga wanda ya jihadi kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardi kowane hawa guda na falala da za a baiwa mai jihadi kamar girman abin da ke tsakanin sama da ƙasa fa idza antumullaha fasaluhu al-firdausa in za ku roki Allah ku roke shi ya baku ta can sama kololuwa ta al-firdaus ku zai cewa to mu dai koda ma mu ko dai mu samu ma a cikin na karke karke a ba ba Allah yi wannan roƙon ka roki mai girman ko mun gane da kyau zama ba ba irin wannan Allah ya ba ku mu samu ba addu'a ce mai kyau ba Allah ka ba mu mu kawai Allah ka ba su wani sannan mu samu in suka ki ba mu su kuma ai su wani su ba dai bane da Allah A almaziri ma cewa Allah Allah ya ba ku mu samu da ka roki Allah mana kai dai ba sai ka roka ya ba wani ba sai baka falalan shi manzo Allah ta alaihi wasallam yake cewa wannan gida na firdausi fa innahu awsatul janna shine gida mafi tsakatsaki a cikin aljanna ta fuskar nagartarsa wa a'lal jannati kuma shine can sama ta fuskar tsororuwan tsawo wa fawqahu arshir rahmani al'arshin Allah kuma yana saman wannan ɗakin saman wannan gida na firdaus wa minhu tafajjuru anharul janna daga nan ne kuma watin kogunan aljanna din nan فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير وأنهار من عسل musaffa wa a harin min kaza din nan ko to dukkanin ne source din su daga nan suke samun asalin dam din da yake turo musu wannan ruwa ko mun gane ashahidi shine arshur rahmani wa fawqahu arshur rahmani ba za mu damu da sauran fasarorin a wuraren ba gaɓoɓin da muke damu da su sune wanda suke da alaka da karatun wa fawqahu arshir rahman zama sai kai mamaki yadda mutane ba sa iya gaskata waɗannan abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ta musu Allah ya tsare قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله يجي حدثنا يحيى بن جعفر ابن أعين كنا البيكندي متم البيكندا garin kusa da garinsu su Imam al-Bukhari din wannan babban malami ne Imam al-Bukhari kadai daga cikin ashabul kutubu sita shine riwaya daga gare shi ya rusu da shekara 243 shi ma rahimahullah daga al-Imam Abu Muawiya Muhammad ibn Khazim al malam makahu kenan Abu Muawiya wanda saboda bunƙasa ilimi sarkin zamanin shi Haruna Rashid yakan wanke masa hannu ya ci abinci yace ni zan wanke ma malamin nan hannu da kaina saboda girman sa da da sa makaho ne baya gani babban malami ya rasu ya shekara 195 yana da gaskiyar gano jama'a Abu Muawiya san daga zan ce Abu Muawiya a cikin Bukhari to shine wannan sunan shi kenan Muhammad ibn Hazim al-Allamatu Dari malam babba malam babba malam makaho anil a'mash shi ma wani makaho amma mai gani wanda bai gani in dare Suleiman ibn Mihran karanta labaran shi a cikin littafin littafin abin nan sharafu ashabil hadith na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi malami ne mai ban dariya da da abin nan da zafin hali a cewa dalibai ku dinga hakuri da shi sai sai kwashe ka a majalisi babu yan shi ko ci ma mutunci ko ya ce ka tashi ka tashi ka bashi ba ruwan shi ya fito ya ga ya ga Dalibai da yawa a kofar gida sai tuna musu kare ka yana da kare a gidan shi sai tuna musu kare kare kare ya kore su ne wasu suka mamaya suka ba karon guba ya ce mu ya ta kuka ya ta kuka ce wanda yake taimakon shi ya raba shi da wannan nan ya mutu ne wata rana an je wata walima wani ɗalibi ya ce alaga ta malam bari kai ka gida irin magariba ta yi duku duku haka ya rike mushi eh, abin nan sandan shi ta makaho ya kai kai shi gida kawai sai bayan gari da shi yace ya nake jin kamar ba hanya ba yace eh, yanzu muna bayan garin Kufa ne alaga mala. abinda za a yi kawai ina da alluna guda 40 mu zauna ka imla'in karatun hadisi dukan cika su in ba ka ba wallahi a zan baka kuma ka san ka bata ke yace amma dai Allah shine ma albarka yace oho ne. <laughs> sai dai cika alluna shi gaba daya sai ya dawo malama ana shigowa gari sai ba wata ajiya Allah yace ku ajin mu yaje kai shi gida ana zuwa kofar gida kawai sai malamin ya sukume shi ya ce barawo ma a tare mun shi barawo sai me faru ya ce akwai wasu alluna a hannun shi a kwace su ce malam babu alluna ce to da hadisan da na baka na ƙarya ne ya ce kai ka san ba za ka ƙarya ba ya tafi abu shi ce Allah isa ji uh, a'a shi mishi Allah isa to malami ne haka yake yana da ban dariya sosai uh, an Ibrahim ibn Yazid at-Taymi kenan Ibrahim at-Taymi babban malami Allah ya gafarta mishi ya rasu a shekara ta 92 yana yaro matashi kasa da shekara 40 ko kuma kace an kashe shi Allah ya gafarta mishi kisa shi tana da ban ban ban tsoro kisan labarin kashe shi Hajjaj ibn Yusuf da Sakari wannan mugun sarkin nan lokacin da yake ta kama malamai bayan an yi fitina ta Ibn al-Ash'as sai aka zo ana neman su Ibrahimun Nakhai kawai da ɗan sanda suka zo waye Ibrahim aka zo inda aka san suna taruwa ustazai wane ne Ibrahim suka ce aka ce ga wannan shi kuma Ibrahim ibn Yazid da Taimi su kuma suna neman Ibrahimun Nakhl ko suka kama shi suka je suka kai shi hajjaji yana da Guantanamo kaga da aka yi Guantanamo to yana da irin daji ne an kewaye kawai da katanga babu rufin sama babu filasta da haka ba abin da ke kare su daga rana ko sanyi ko ruwa yadda ka san kawai ranch na na sharu an kewaye can aka je aka aka aje shi da rana ta buge shi sanyi ya buge shi sauro suka cije shi kawai sai sai ya rikice da zazzabi aka ce uwar shi ta je gaida shi bai yi wata daya a wannan fursunan ba bata gane shi mahaifiyar shi ta yi shi aka yi roƙon duniya nan mahajjaji cewa ya sake shi ba shi bane ce ina sai ne yan sanda suke zama ba tun yau suka fara yin wannan ba in ka taka samu barawa kawai shi ke? ko wani mugun macuci ya yi wani laifi ya faɗi sunanka ko wani suna mai kama da naka in aka kama ka ka abu da kayan aiki sun riga sun jibge ka sun zalunce ka sun kwashe ma kayan da ka je da su ya kamata yan sanda su dinga jin tsoron Allah wallahi su kwashe mutum su je su bashi kashi jama'a ko da mai laifi ne naka ce a buge shi gara da Allah ya sa yanzu akwai lauyi da yawa suna musu shiganci da kudin da za ka rage irin wannan ko in yanzu lauyi sun yawa da da babu lauyi da yawa kafin ka san lauyin da zai kwashe ka ba ka shiga uku ba amma yanzu kusan kowa na da aboki lauya yana da dan uwa lauya yana da wani lauya da yake da yake tare mai fada kuma sun ba su san lauyoyi su kuma ba su san lauyoyi dan san su siya hakuri muna faɗa abin da kowa ya sani to shi ne kawai aka wayi gari ya mutu babban malami ne wanda da an ci more ilimin sa da yawa hajaji yayi barna da yawa jama'a Allah ya gafarta mai to ibnu sa'id shi ba da labarin yana na cikin tabaqatu ibnu sa'id yace dan da nan kawai shi kenan jikin shi ya lalace kawai ya fita hayyacinsa sai zawo yake da amai kawai ya rasu Allah ya gafarta mai Ibrahim Taimi kenan shi kuma yace daga baban shi daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu Abu Dharr yake cewa dakhaltu al-masjida wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalis na shiga masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune falamma gharabat ash-shams yayin da rana ta fadi qala ya aba dharr yace ya abu dharr hal tadri aina tadhhabu hadhihi ko ka san ina ne wannan rana take zuwa qala yace qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah ne da manzon shi suka fi sani qala manzo yace sallallahu alaihi wasallama fa innaha tadhhabu tana zuwa ne ta tafi tasta'dinu fi sujudi ta nemi izinin Allah ya bata dama ta gaishe shi fa yu'banu laha sai a ce an baki dama ya kira na sai ta tsuguna ta gaida Allah wa ka annaha qad qila la harji'i min haythu ji'ti ce ana nan wata rana idan sai ta gaida Allah kullun sai a ce to tashi ki wuce sai ta wuce ta ƙara fitowa ta gabas to ran da duniya ta zo ƙarshe ran da za a ba kofar tuba din nan Allah tsare idan ta zo ta gaida Allah sai Allah ya ce an gaishe ki ki koma ta inda kika fito shine sai a wayi gari wa garin wannan rana bayan rana ta faɗi ana jira a ga ta fito ta gabas sai a ganta ta fito ta yamma fa tatlu'u min magribiha sai ta fito ta yamma thumma qara'a sannan sai annabi ya karanta zalika mustaqarrul laha fi qira'ati ibn mas'ud abdullahi wato faɗin Allah washamsu shamsu tajri li mustaqarril laha ibn mas'ud yana karantawa da ibn mas'udin da ibnu abbas da ikrima da aba da abu ja'far duka suna karantawa washamsu tajri la mustaqarra laha da lamun nafi shine abin da ke wa washamsu tajri la mustaqarra laha to ku rike wannan ku sauran karatu ka wannan masala Imam bukhari zai halalla shi a daidai nan gaba ka aga ai qira'a Ibn Mas'ud qira'a ce tabbatacciya da manzo Allah ta sallama yake cewa duk wanda zai karanta alqur'ani ya karanta akan riwayar ibnu ummi abd to amma sai aka samu wata matsala shine ba ta cikin mushaful usmani to me ya faru al imamu tirmidhi ya ruwaito riwaya ingantacciya karanta tarihin ibnu mas'udin a cikin littafin uh, siru a alamin nubala ibnu mas'udin yana gwamna ma usmana a kufa da aka zo hada qur'ani sai aka ba abin nan zai dan sabi shugaban kwamitin da labari yake Usman da yake Sidna Abdullahi dan dan dan Mas'ud kawai sai sai dan adanci ya gashi sai ya fushi yace yanzu ni za a sa ba za a saka ni shugaban kwamitin gyaran Qur'ani ba za a saka Zaidu wani dan yaro wanda muna musulmai yana jikin kwankwason uban shi kafiri ba su ma musulunta ba Ibn Mas'ud ya faɗi wannan magana dan adam ne yana ganin ya cancanta ya aikin an ba wani wani bai cancanta ba sai ya fushe cikowa ƙwar'anin da aka ce mu kawo ba za mu kawo namu ba su je su ma'ana sun yi dikamfi kenan ko hmm. ce ba za mu kawo namu ba ya ce wa ɗaliban shi duka kan wanda ya kai ƙwar'anin shi kowa ya ɓoye na shi eh har yana jan aya yake cewa a menene wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yawmul qiyamah kowa ya ɓoye ƙwar'anin shi ranar kiyama ya je da shi wajen Allah ai alheri ne ba ba ba ba sata kai ba ya yi wannan ta'awilin ah, an ba da labarin cewa daga baya an mishi nasiha ya gane kuskure sabai ba su daɗin wannan matakin da ya ɗauka ba amma kuma fatal awanu an riga an yi wancan aiki to shi ne zahabi da yake ƙwararren malamin da ya zo yin ta'alili ya karantar da mu cewa me yasa usmana ya zaɓi wancan malamin zai ɗan sabit akan ibn mas'udin akan wannan aikin ibn mas'udin ya cancanta amma bai kai cancanta wancan ba yace saboda shi ibn mas'ud na farko yana nesa shi kuma can yana madina madina ne wajen aiki. bai yiwa a tafi kauye misali can cikin taraba a ɗauko wani a ce bai wani aiki a abuja duk ga yan boko na abuja ko mun gani na farko kenan na farko na biyu kuma yace shi ibn mas'ud shi limami ne a wajen adai karantar da qur'ani amma ba limami bane a wajen rubuta qur'ani yanzu kuma aikin rubutu zaa. yi ko mun gane da kyau yau idan kai yanzu Allah ran ma ne kono aka zo musabaka ba za ka yi alƙalanci ba saboda baka sai na ne kamata a kunna da jafara da ga wannan sai kuma Allah ran mu amma kuma yan boko wanda za su iya raising mu za su iya mitin da gwamna za su iya kaza su iya shiga da yan duniya su ma su ne su iya wannan kai ko an zaka ba za ka iya ba <laughs> ko mun gane kowa akwai yake da haka ibn mas'udin dai sai aka waye gari to wannan abin sai ya hana a samu asalin riwaya shi a cikin Qur'ani na na mutawatir amma dai ana samun su a cikin bayanai a ulumul Qur'an da qira'at to yanzu wannan mas'alar cewa zalika wa shamsu diri la mustaqar laha kaga yazo kenan a riwayar da yanzu a yadda muke rayuwa tun zamanin su Bukhari ba ta tawatiri ba kenan ko mun gani to ai akwai masu cewa abinda bai yi tawaturi ba ba a hujja da shi a wajen kafa akida to shine zai musu raddi yanzu da hadisi na gaba Imam al-Bukhari kenan zai musu zaka zai kawo na hadisi da a zahiri kamar bai da alaka da babu to raddi ne ga masu faɗa wannan magana bari mu ji hadisi Imam al-Bukhari kenan eh, al-Kafsh an-Natta' قال حدثنا موسى عن إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت آه قال أن زيد بن ثابت وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن شهاب an ibn sabbati anna zaid ibn thabit haddathahu ya kawo isnadojin guda biyu ne na farko daga Musa shi kuma wato Musa ibn Isma'il at-Tabuzaki kenan babban malami daga Ibrahimu ibn Sa'd az-Zuhri al-Awfi wanda ya shiga shekara 83 daga cikin jama'a shi kuma daga Ubaid ibn Sabbaq da Saqafi shi ma daga cikin jama'a daga daga zairu dan Sabit lokaci ya dan kure mana bari mu dan yi sauri ya ce shi kuma sai sake kawo wani isnadin laifi kuma ya ce daga abdurrahman ibn khalid daga ibn shahabin daga ibn sabbaki cewa zaidu dan sabitin ya ba su labari zaidu ya ce mene ya ce arsala abu arsala ilayya abubakarin fatatabba'atu alqur'ana sayyidina abubakarin ya aika mana wannan tun hadawa farko kenan ya bani aiki cewa na bibiyi alqur'ani sai na dinga bibiyarsa ina tara shi hatta wajattu akhir surati tauba ma abi khuzaimata al-ansari shine al-harith ibn khuzaimata kenan abu khuzaimata al-ansari a wurin shi kare aka samu rubutacciya mu kiyaye ba wai haddatacciya ba domin ana tattara rubutun ne yanzu bayan shi zaidin ya haddace abokai aikin shi sun haddace amma suna neman waye ya rubuta ta irin rubutun da aka rubuta tun manzon Allah yana duniya sai su dogara da irin wannan rubutun shi za a rubuta a cikin Qur'anin da aka yi ainihin wato taqiqin nasa to sai ba a samu ba sai a gun wannan mutum mai suna Al-Harith ibn Khuzaima Abu Khuzaimah al-Ansari da suna tsammanin ƙarshen Al-Qur'ani a cikin suratul Tauba faɗin Allah a a a a wa idza ma unzilat suratun nazala nazara ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafa Allah qulubuhum bi annahum qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahu kaga aya ta ta biyu kafin biyu karshe kenan ko 127 to da wannan aya ce suka shi kenan iyakar abin da ke cikin suratul suratul tauba kenan tare da sun san an saukar da waɗancan din da kadda kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum amma tunda ba a same ta a rubuta ba sai suka fara tunanin ihtimalin ko dai an shafe ta ne to sai aka same ta a gun mutum da ya gyal ga ai ga wannan a zahiri bai da alaka da babu in ba ka dauko cikon ayar can na da ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw فقولوا اشهدوا فقل حسبي la ilaha illa huwa هو tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim to kaga mun ji wannan tun farko ya riga ya kawo wannan hujja to kenan ba yake yake hari ba anan me yake hari shine waccan magana cewa ba a same ta ballam ajidha ma'a ahadin ghairi ban same ta agun wani ba sai shi agun mutun nawa aka samu yanzu gun mutun daya kuma aka yadda aka sa a cikin alqur'ani zaka in ka ce wancan baka yadda ba to sai ka ce baka yadda da wannan ba abinda bukhari yake nufi kenan yadda sa abu sulaiman al-khattabi da su ainihin wato al-kirmani a sharhin su suka ce a to ai su ma zaidin dama ya haddace umar ma ya haddace amma ba su da ta rubuce ne da haka an samu ta uku masu wannan magana so da su zai goyi bayan wancan ra'ayi amma shi dai bukhari ga abin da yake nufi imam al-bukhari kenan in ba haka mun karanta hadisi sai ga a ah, to da alaka da wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum hatta khatimati bara'a me ya alaka shi da wannan sai kuma bai da alaka da wajen hadathana yahya ibn bukair qala hadathana حدثنا an yunusa bi hadha irin wannan dai karatun wa qala ma'a abi kuzaimata ai falam ma'a abi kuzaimata al-ansari akwai maganganu ne akan kuzaima ko abu kuzaima in ka koma sharhi ibn hajar jiya ta tauna akan su na wa hadathana mu'allab ibn asad qala hadathana wahib an sa'id an qatada عن أبي الآلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب bara a tsallake duk waɗannan maganganu kawai a tafi kan asali waɗancan maganganun na akan magana abin nan karatun ibn mas'udin za ka yi kuma littafin fada'il qur'an na limamu abu ubaidin alqasim ibn sallamin ya tattauna akan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda ya shiga cikin wani kunci shine alkarb yakan ce la ilaha illallah Lailaha illallahu ko babu sarki abun bauta sai Allah al halimu Allah masanin abin da kowa bai sani ba alhalimu Allah mai dauriya da haƙuri wanda za a yi mashi laifin da zai iya ɗaukan mataki amma sai ya kyale shine alhalimu la ilaha illallahu rabbul arshil azim babu sarki abin bauta sai Allah ubangiji shi kadai ubangijin al'arshi mai girma la ilaha rabbu samawati wal ardi rabbil arshil karim babu sarki abin bauta sai Allah shi kadai Allah ubangijin sammai da ƙasa Allah ubangijin al'arshi mai girma in kace baka da Allah yana da al'arshi ba to lazima haka baka da Allah yana da sama da ƙasa ba kenan wa haddathana Muhammad ibn Yusufa qala haddathana Sufyan an Amr ibn Yahya an abihi an Abi Sa'id al-Khudri an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala daga Muhammad ibn Yusufa ibn Waqid al-Firyabi babban malamin kasar Kisariya kenan wanda Bukhari na riwaya daga shi kai tsaye kuma yana yi ta hanyar Muhammad ibn Yahya Zuhri wannan malamin ya rasu ya shekara 212 ne babban malami ne daga cikin darul jama'a Sufyanu anan karina tana nuni zuwa ga Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ne sauri ne duk da yake da shi da Sufyan ibn Uyayna dukkan su daliban ɗaliban dan Yahya ne amma karina ita ce saboda Muhammad ibn Yusuf da shi da dan ajinsu Abu Nu'aimin al bin Dukai, da shi da dan ajinsu Warqa bin Umar dukan su wannan riwaya riwayan Abu Nu'aimin tana nan cikin Bukhari a riwayan kuma Warqa bin Umar ita kuma tana cikin littafin al-Imam Ahmad to wannan shine zai baka karina cewa Sufiyanu? malamin su uku nan wane ne Sufyanu dan Uyayna wallahu a'lam ah, yace manzon Allah inji sayyidina Abu Abu Sayyid al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annasu yus'aquna yawmal qiyamati za a yi ma mutane tsawa su fadi su mutu gaba ɗaya ranar alkiyama fa idza ana bi Musa akhirun bi qa'imatin min qawa'imil ard idan aka yi tsawa ta ainihin wato mutane suka farka daga daga mutuwa ta gaba ɗaya yace sai naga Musa yana tsaye a jikin ɗaya daga cikin kafafun al'arshin kinan al'arshin ba wai kinaya ne anil mulk ba da suke fara wani abu ne mai jiki ya yana da kafa ko mun gane abin da Bukhari ke nufi wa qala al majshun yayi ta'aliki ne wannan maganar jama'a suna da yawa in aka tsaya yanzu lokacin zai tsawo gashi ya kure Abdul Abdulaziz ibn Abi Salama kenan wannan ta'aliki ne duk da yake akwai A abu mas'ud da dimashki shi da wasu malamai da suke tamarna cewa sun kama bukhari anan saboda riwayar an abdullahi ibn al-fadli abdullahi dan fadlu dan abbas dan rabi'atu dan hari jinin manzo Allah sallallahu alaihi ne yana riwaya daga abinda aka sani yana riwaya ne daga ainihin al-a'raj shine abu sananne to nan kuma gashi daga abu salamata dan abdurrahman to sai suka ce sun kama bukhari yayi wahayi suka ce wannan Abu Salama din wahani ne ba shi bane ne ne an Abi Huraira kuma ai saboda haka sauran duka riwayoyi suke a cikin sahih Muslim sun zo daga al'arz wanda kawai ya fitar da riwaya mausula ta wannan isnadin na Abu Salama shine Abu Dawud da Tayalisi a cikin musnadin suka ce dan haka kuskure amma al imamu Ibn Hajar ya tsaya ya tattauna akan wannan mas'ala dalla dalla ka koma fatul bari mujalladi na tara a yanda take akan cewa eh gaskiya ne riwaya sananniya ta wannan malamin daga al-a'raj amma wannan bai kore kuma yayi riwaya daga abu eh, daga abu salamata kuma ya rajja cewa riwayan al-a'raj ita ce riwaya mafi inganci amma wannan ma tabbatacciya ce wallahu a'lam shi sa bukhari ya ta'alikin sa'an kuma ko da yace qala dama an yace qala din to tana zama ta inganta ne zuwa ga wanda ya danganta zuwa gare shi shine Abdul Aziz ibn Abi Salama al-Majishu ina fata mun gane wannan yace daga Abu Hurairah radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akunu awwala man bu'itha fa idha Musa akhidun bil arsh sai na zama ni ne farkon wanda za a fara tasar da ni sai na ga Annabi Musa yana rike da al'arshin Allah subhanahu wataala za mu kwana nan sai Allah ya kama darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka